بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kenan wannan shine darasin mu na ɗaya a cikin littafin Zadul Muslima ko a wannan masallaci na Darul Abrar ke Ƙara Yarod Badarawa Kaduna yau kamar yadda muka faɗa biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da goma ga watan biyar shekara ta 2019 wannan shine darasin mu na daya cikin taimakon Allah madaukakin sarki sunan littafi dai Zadul Muslima guzuran mace musulma guzurin mace musulma wannan littafi mun zaɓi mu karanta ta saboda muhimmanci da fa'idojin da muka gani a cikin sanitarin yawa abinda malamin da ya rubuta wannan littafi ne ya yi ƙoƙarin tattaro hadisai ne a ciki hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake kawowa waɗanda za su koyar da ku magana abin da ya shafi neman ilimi jinin al'ada zamantakewa ibada babu abin da bai tattaro ba shi yasa dama aka ce guzuri ai dama ka san zaka ga abubuwa da yawa in zaki tafiya a jakanki za a ga brush za a ga makilin za a ga mai za a ga kaza duk abin da kika san zaki iya bukata a cikin tafiya kikan dauko shi ki tafi da shi haka ne ko to wannan tunda kullun rayuwar nan adam tana tafiya ne zuwa ga Allah shi yasa sai wannan malami ya ga tukuitin da zai ma yan uwan mu mata shine bari ya tattaro wasu hadisai don su zamto muku guzirin da za ku riski Allah da shi lallai shakka babu duk wanda aka karanta wannan littafi ce ƙoƙarin kamanta abin da ta ji a ciki lallai ina kyautata mu Allah ga to za ta tsira duniya da lahira tabbas rayuwarta zai yi kyau saboda a ciki za ku ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai kawo ina jin kila ma a wannan babin da za mu karanta na farkon nan duk mutumin da ya ji hadisi ya haddace aiki da shi to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da addu'a ta musamman da yayi ma wannan mutumin ba tare da tsawaitawa ba malamin ya zo ya yi ma littafin buka daban-daban duk hadisin da zai kawo to sai ya yi masa babi kafin ya shiga da wannan ya sa babinmu na farko malaye masa ke da babu babin da ke magana kan talabul ilmi wa nashruhu an ga wurin farkon littafi malaye ce zai kawo hadisan da za su magana akan talabul ilmi neman ilimi ga iyamace da musulmi ma gaba daya wa nashruhu da kuma yada ilimin mala ya kawo hadisai kusan guda biyar ko shida a babin hadisi na farko ya ce an anas bin malik radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga anas ɗan malik allah ya ƙara yadda ga anas bin malik ƙala yake cewa ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama manzan allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce wala bula ilmi mutum ya tashi ya nema ilimi batun tashi neman ilimin nan wajibi ne ala kulli muslimin akan duk wani musulmi da ke ban mace ko namiji kenan idan mutum ya zauna baya neman ilimi ba shi da uzuri a wurin Allah duk wanda ta zauna ba ta neman ilimi ba ta da hujja a wurin Allah an fahimci wannan ko saboda wahayin farko ayan farko suran farko da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya ce ikra tashi kai karatu Allah bai ce je ka nemo kuɗi ba sai ya ce je kai karatu an gane ko wannan hadisi ke yana tabbatar da wancan aya ta Allah subhanahu ta'ala da yake cewa neman ilimi wajibi ne akan dukkanin musulmi kafin mu je hadisi na gaba sharrin da illan zama da jahilci ba a neman ilimi shine idan aka jira alkiyama mutum ya ba Allah hujja da rashin sani na abin da ya zama wajibi ya san shi kamar yana ce ma Allah ne baka aiko min da manzanni ba baka saukar da littafi ba kun fahimci magana in mutum ya zauna zai karatu kamar yana ce ma Allah ne baka aiko littafi baka aiko manzo ba to amma Allah ya saukar da littafi ya turo da manzanni ko bai yi ba yayi to kun ga da haka shi ya rage duk musulmi ya tace je nemi abin da manzannin nan suka zo da shi hadisi na biyu da mala ya kawo ba za mu rinka yawaita sharhi a hadisan ba saboda kun san karatun namu da zamu yi azumin ma gaba ɗaya bai da yawa yana so mu yi abin da za mu ci karfin littafan ne idan ya yi saura kaɗan kila sai mu sa goron sallah kafin a koma hidindimu sai mu zo ko alfaru islamic academy sai mu daura mu ƙarashe wanda za mu iya ƙarashewa zan to dai kuna da littafin ni fata na musamman ga ɗaliban da muke karatu da ku a majalisi ku yi ma Allah ku ji tausayi na littattafan nan ku rinka koyar da wasu shi yasa za ku ga in ina muku karatu ban yin coge a hadda a kalmomi ko na fahimci kalma na da tsauri sai na kawo muku ta yadda za a iya gane ta to fata na shine da Allah ya zamto akwai mata da yawa da ba su zuwa makaranta kuma suna so su yi karatu ya zanto kuna da daman da kuke iya karantar da wasu ko mutum ɗaya ne ko makwabciyanki ne ko ƴaƴanki ne ko a ofis ɗinku ne ko a makarantanku ne lokacin break inda kike karantarwa don Allah ki sa ko minti biyar ne ki koyar da yan uwanki mata wannan littafi ko hadisi ɗaya za ku rinka yi a tashi a je a ci gaba da sharholiya ni dai a taimaka a koyar da mutane kar mutane su mutu ba su san Allah hadisi na biyu mala yake an mu'awiyata an karbo wannan hadisi daga mu'awiya qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace man yuridillahu bihi khairan duk mutumin da Allah yake nufinsa da alkhairi yufaqihu fid din Allah yakan bashi fahimta na addini muttafaqun alai imamu bukhari da imam muslim suka ruwaito wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini wannan gaskiya ne saboda duk wata ni'imar duniya da kuke gani a yanzu tana cakuɗe da damuwa duk wata ni'ima da kuke gani tana cakuɗe da damuwa idan ni'ima ce ta mulki akwai damuwan magabta da makiya da ‘yan ka iya kwacewa da rasa mulkin kansa yana sa mutum ya shiga da idan dukiya ce mahasada kaɗai sun ishe sana ki bacci sannan da tsoron ganin makar dukiyar ta suɓu ce wanda da a baya baki da wannan tsoron dukkin shiga cikin so da yawa mutum dukiya kan shiga ran shi a lokacin da ya wadafi da ita fiye da lokacin da ma bai da ita to kun ga ashe an samu kuma ba a huta bai na amfani to amma banda addini shi addini duk lokacin da kike ƙara sanin shi kike ƙara samun kwanciyar hankali da natsuwa da sakankancewa game da mahaliccinki da annan sulasula wannan hadisi ya ce yi din fidin zai fahimtar da shi addini shine Allah zai bashi sanin usul na addini da shari'ar musulunci duk wanda ya yana samun karuwa a cikin ilimin addini ya gode ma Allah ko da nerori ba sa karuwa a cikin aljihunsa babu matsala domin ya samu duka alkhairi waɗancan babu wanda ke kinsu amma kuma ba su ne ƙarshen alkhairi ba ƙarshen alkhairi ne addini hadisi na uku malam ya ce an Anasin, radiyallahu anhu shi wannan hadisi an karɓo shi ne daga Anas bin Malik kenan ko Allah ya ƙara yadda a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ce. man kharaja duk mutumin da ya tashi ya fita bar gidansa ba komai ya fitar da shi ba face fi talabil ilmi zuwa neman ilimi duk mutumin da ya tashi ya fita ya je neman ilimi fa huwa fi sabilillah to wannan abin da yi yana karkashin tafarkin Allah hatta yarji'a har sai mutum ya dawo rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya faɗin malam da ya ce fahiya fi sabil fahuwa fi sabilillah wannan fitan da mutum yayi yana karkashin fi sabilillah fi sabilillah a cikin wannan hadisin yana nufin yi ma Allah da'a da neman yardan Allah yanzu na in kin fito gida insha Allah kamar yadda muke fata kun fito da tsarkin zuciya kun zo ku koyi addini ku koma gida to har yanzu Allah kike ma ɗa'a abinda mala'iku suke rubuta miki kenan kuma suna miki rijista a matsayin wanda ta fito neman yardan Allah zuwan ki nan bai zama ɗaya da zuwan wanda ta tafi kasuwa siyayyar leshi ko atamfofi ko tsarin gwalagwalai da sauransu Ba ɗaya kuke ba rijistan da mala'iku suke miki rijistan aikin ki na yau yana cikin indigin annan su cewa ma a daraka ma indigin kitabun marko Allah ka ba mu ilimi mai albarka hadisi na hudu malam yace an abdurrahman bin abdullahi an abihi an abdurrahman an karbo daga abdurrahman dan abdullahi dan abdullahi wane ne kuke fahimta wannan abdurrahman din dan wane ne kuma jikan wane ne ku sake dubawa da kyau an abdurrahman bin abdullahi <laughs> na'am abdullahi bini bin umar haka ne Allah ya miki albarka kenan wannan abdurrahman din jikan sai na umar me yasa na tsaya muku bayani shine ashe gidan da aka gina shi da ilimi da tarbiyya ashe yana naso kun gane magana na tsaya ne dan kwadaitar da ku kuma ku mai ku tarbiyya da ilimi yanzu gashi abdurrahman dan Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar dan Umar bin Al-Khattab Umar bin Al-Khattab surukin annabin Allah kun ga yadda abin ya hatsai da ya sauko zamanin ashe karshen lamari shine ki kokari ki karatu ki kokari ki ma ƴaƴanki tarbiya na gari in kika yi wannan Allah ba zai taba tozarta ki ba ba zai taba tozarta ta ba gashi dai wannan hadisin ya nuna haka to wannan wannan tabi'i yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace me yace nazzara Allahu mri'in Allah ka hakkaka duk wani mutum idan aka ce imri'in imri'in yana daukan mace yana daukan namiji an gane ko shi yasa aka kawo shi anan ba a ce rajulun ba ko a ce insan nazzara Allahu mri'in Allah ka haskaka dukkan wani mutum wane ne shi a kowane zamani ko balarabe ko ba balarabe ba wane ne matukan sami'a minna hadisan ya ji wani hadisi daga wurinmu fa ballagahu ya ya isar da hadisin da ya ji daga wurinmu Allah ka haskaka duk mutumin da ya ji hadisi na kuma ya je ya isar da wannan hadisin da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faruba muballighin su da yawa akan samu wanda aka isar masa da sako ahfazu min sami'in ya iya kiyaye sakon fiye da wanda ya ji shi kai tsaye an gane kun fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce su da yawa akan samu wanda ya isar da sako a samu wanda ba a gaban shi aka isar ba amma ya fi wanda ya isar maka kiyayewa yanzu kun fahimta kama annan sulas na cewa zai yiwu yanzu ni in zo in gaya muku wata magana amma sai a waye gari daga bisani kun zo kun fi ni kiyaye magana da haddace ta fiye da ni da na faɗe ta kila nan gaba ni in manta saboda yawan karanta can karanta nan karanta kaza ke kuma tun da kika ji kila dama kina cikin wani yanayi da kike bukatan wannan maganan tun da kika ji da kika rike to baki manta kowane harafi da aka bada a ciki ba kun gane hadisin da kyau to anan abu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yi a ciki na farko yayi addu'a yayi addu'a ga duk mutumin da ke haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiyaye su wasu malaman suka ce haddacewa na kirji ake nufi wasu malaman suka ce a tsare shi ne kar a canza shi har a isar ma mutane shi yanda yake to ko dai wanne ne daga ciki ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a Allah ya haskaka mutum menene wannan haskakawa na farko suka ce zai ya daukar rayuwarka annabi sallallahu alaihi wa yana cewa Allah ya marayuwarka albarkar da ba za ka yi mummunan karshe ba kun ji daya na biyu suka ce a a kabarinka ake nufi Allah na cewa annabi na cewa duk wanda ya haddace hadisi na isar Allah ka haskaka kabarinsa saboda kabari duhu ne ko zulmatul qabr sannan wasu malaman suka ce a'a kai sirati ma fa ake magana saboda ai annabi a alaihi qur'ani na cewa eh, munafikai za su ce mu'minai unzuruna naqtabis min nurikum ku dan jira mu mana dan Allah mu dosa sanin hasken ku sai suka ce to wannan addu'an akan sirati ake kai a ƙarshe suka ce dai tana nufin hazzuriyarka da kai kanka da duniyarka da lahirarka tun da annabi bai ce a kanka za ba to ta shafi dukkan komai kuma wannan shi ne fi gane hakkumanta babin yana magana akan kwaɗaitar da neman ilimi ne haka ne ko to ashe kun ga yanzu ya kamata ke maki ƙoƙari ko Azabin muslima din nan ke rinka ko hadisi ɗaya wanda ya fi kowanne gajarta wanda kika gane shi ke in za ki iya amma ba za ki isar ma maimakon ki je ki ta surutu a wasu group na can central market can sansabil can wata tsiyani ana turo style kina turo min sample kaza ko da kin gama kallon sample ɗauki hadisi ɗaya yau da haka yake fassara shi da kanki in kika fassara shi ke ma ki tura ma duniya su gani an ki shiga cikin wannan addu'a bai kamata ke ilimi ki bashi a daskara ba shi ilimi yana ƙara kyau da yawa a lokacin da kike bayar da shi shi ba kamar dukiya ba ne. dukiya ana bayarwa tana raguwa ne ko amma ilimi ba, ƙaruwa yake duk abin da kike koyar da shi kina ƙara gogewa akan hadisi na kusa da ƙarshe mala yace an abi sa'idin al-khudri an karɓo wannan hadisin daga abi sa'idin al-khudri kala yake cewa qalatun nisa mata sun yi korafi mata sun yi korafi suke cewa linnabi ga annan sulawa sallan ma'ana mata sun yi gungu sun tafi gidan annan sulawa sallan sun kai kukansu me suke cewa shi ne na alaikar rijal ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam na alaikar rijal mu dai maza sun rinjaye mu a kanka kawai ka koma annan ka manzo Allah ka ka koma maza sun fi lokacinka da komai fiye da mu to ba muna cewa laifi bane amma ga roƙon mu faj'al lana yawman min nafsika mu ma dan Allah ka sa mana wani lokaci wani rana mana a cikin rayuwarka mu ma ka ware mana lokaci namu kun fahimci maganan sun je sun ce maza sun yawa kuma sun janye kada kuma hakan ne saboda yaƙe-yaƙen da ake ai mata ba ta su fita yaƙi ba ko ba haka bane jinin masallatai da ake ai dole ma za su cinye lokaci kan duk abin da za a yi dole su janye shi saboda rayuwar yadda take a wannan lokacin ko a yanzu ne kusa haka za a gani sai dai a yi haƙuri suka ce faja'allana yawman min nafsika ka sanya mana wani yini a cikin rayuwarka fa wa'adahunna yawman Allahu akbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu fa wa'adahunna yawman sai musu alƙawarin wata rana laqiyahunna laqiyahunna fihi wanda yake haduwa da su a wannan ranar wata ruwa aka ce ranar juma'a ce sai zaba musu ranar juma'a wanda yake haduwa da su fa wa'adahunna yi musu wa'azi wa amarahunna kuma ya umurce su da abinda Allah da manzansa suka yi umurni su aikata an gane wannan ma'ana sai sa musu lokacin da yake zama da su ya karantar da su ya musu fatawa ya musu wa'azi hadisi na ƙarshe wanda nake ga zamu iya takaitawa akan sa ko shine ƙarshen babin mala yace ana aisha ta radiyallahu anha qalat nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta qalat take cewa ni'mal nisa nisa'ul ansar madalla da mata matan Madina madalla da mata irin matan Madina madalla da mata wanda suka yi koyi da irin matan Madina ko menene dalilin wannan yabo gare su shine tace lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yas'alna 'an ad wa an yatafaqqahna fihi lam yakun yamna'uhunna al-haya' kunya bai kasance yana hana matan Madina an yas'alna da su yi tambaya an dini game da wani abu da ya shiga musu duhu a addininsu ba sannan har wa yau kunyan nan bai hana su ba an ya tafakka fihi akan su je su nemi ilimi a cikin addininsu shi yasa da na aisha sai ke musu wannan addu'a mu ma muna ƙara musu wannan addu'a sau da mutan madina daban suke ko? to waɗannan hadisai guda shida da malam ya kawo dukkanin sun kun karanta za ku ga suna faɗaitar da mu neman ilimin ma'ana sun cika babin dai da malam ya yi domin sa ya ce babu falabul ilmi wa nashruhu ko neman ilimi ya ce neman ilimi wajibi ne akan musulmi to ina ne aka samu menene kwadaitar da mu akan yada ilimi a cikin hadisan da muka karanta wala ta iya kawo wani hadisi ne a cikin hadisan nan guda shida ya kwadaitar da mu akan yada ilimi na'am hadisi na daya da yace me yace shi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ai neman ilimin aka ce ni yadawa na shi a cikin hadisan wani a wani hadisi ne zai ku kwadaitar da mutum akan yada ilimi na nawa na hudu Allah ya muku albarka shine tabbas shine hadisi na hudu ne ina so ne zantu duk in mun karanta taken babin in mun karanta hadisi yanzu su kun gane hikiman da yasa aka yi babin wannan taken kun fahimci magana yawwa kuma kamar yadda na gaya muku ina fatan za ku je ku koyar shi yasa nake muku kamar dan jarabawan hikima yadda zai karfafe ku gane ku fahimci hikiman babu in kun je ma mutane bayani ya zo muku da sauki an fahimta yana ga wannan shine na fahimtan babu laifi dan mun takaita insha Allah ta'ala ko sai mu tashi a babul janabati yanzu an maganan ilimi za a zo a maganan janaba na kai maganan janaba za a yi maganan wankan janaba shi yasa littafin ya amsa sunan shi matsayin guduri sannan za a zo a yi maganan haila da nifasi haila da jinin haihuwa za a zo a yi maganan wankan haila da jinin da wankan nifasin kuma za a zo a yi maganan kunshin mata na am hadisi na shida a maimaita na am malam yace an Aisha ta an karbo daga nana Aisha qalat take cewa ni'man nisa'u ma dalla da mata nisa'ul ansar matan Madina kaman kice ma dalla da mata ma dalla da matan Madina kin gane ko lam yakun bai kasance yamna'hunnal hayatu, kunya yana ana su an yas'alna da su yi tambaya an addini game da al'amarin addini ba wa an yatafaqqahna fihi kuma kunya bai hana su su nemi ilimin addini ba yayi ko a maimaita da abin da ba gane ba tambaye ni so dari babu laifi an gane eh. shikenan na'am na nawa na na hudu na malaki an abi abdurrahman ko an karbo daga baban abu an karbo daga an abi abdurrahman an abdurrahman an karbo daga abdurrahman bin abdullahi dan abdullahi an abihi daga babansa ma'ana daga baban abdurrahman din shine abdullahi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce nazarallahu mri'in Allah ya haskaka dukkan wani mutum sami'a na hadisan wanda ya ji wani hadisi daga gare mu fa ku sai ya je ya isar da wannan hadisin da ya ji daga gare mu farubba muballighin su da yawa akan samu wanda aka isar masa ahfazu min sami'in ya kiyaye fiye da wanda ya ji kai tsaye kin gane fassaran yayi kuma an fahimta shine ne muku bayani na ce hadisin yana nuna cewa zai yiwu wani ya ji wata magana ya zo ya gaya ma sai ya zamto waɗanda ya gaya ma sun fi kiyaye abin da shi ya ji daga wanda ya zo ya faɗa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kuma zai iya yiwuwa yanzu ke yin da rikicin raino da makaranta da wata tsiya ne da talatin kanki kina zuwa kina ke koyar da ɗanki ko ɗanki wannan hadisin daya wata rana sai ki zo karanta ki jikin yi kuskure ya gyara ne kuma ke kika koyar da shi ni mun yi haka da mahaifiyata ta rinka koyar da ni qur'ani amma daga baya sai da na zama malamin ta so kun ga wannan zai iya yiwa an fahimta eh ga sai mu takaita anan ko abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada gobe ina da muhadara da zan yi a shehu giwa akadami kuma sun sa tara na ce musu ina son zo majalisun nan ko kaɗan ne ina son zo ko kaɗan ne yi karatu to saboda haka za mu iya samun awa ɗaya isha Allah za mu iya farawa takwas da rabi mu tashi kamar tara da ashirin haka ko jar ɗan kanan za ku iya zuwa na'am to insha Allah gobe za mu zo takwas da rabi in Allah da takwas da rabin a nan za ta yi mu an fahimci magana in mun yi ko awa ɗaya muka samu na riga na amsa musu ba zan iya ki ba sai in je musu karatu jibi sai mu ɗora yadda muka saba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shehu Jiwa Akademi,